وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da sake haduwa a cikin wannan markazi mai suna habib musa al'ashari a cikin wannan unguwa cikin birnin kano kenan mun haɗu a cikin wannan darasi na wannan littafi mai tarin albarka al'ata da jami'ar kafa da salas fi a ahli suna wa jama'a bayan dogon hutu da muka ɗauka a muna neman afuwan masu bibiyan mu da ina suke hakan ya faru ne bisa ga uzurka na rayuwa da faɗi tashi cikin wani salamura da suke da alaƙa da addini a wa ta sha'una illa an yasha Allah to da yawa mukan so mu zo a ci gaba da karatu amma wasu uzurka sun mana shamaki gabaran gabatar da wannan darasi amma yau cikin mashi'a ta Allah subhanahu wata'ala ya kaddara mana da cikin wannan darasi bi iznihi ta'ala <coughs> wanda idan ba a manta ba a kafin mu tafi hutu sunan littafi don ba a manta ba muna cikin juzukinsa na farko cikin wannan ƙasida ta alƙala'id zahabiyya bi takhmin silamiyyati shaykh al-islam ibn taymiya rahimahullah ta'ala wanda idan ba a manta ba muna cikin a baiti na biyar kenan da a nake cewa amantu bil qur'ani ashrafi kutubihi bal laysa makhluqan wala fi rabbihi naqasun wa in ayatuhu hukimat bihi wa aqulu fil qur'ani ma ja'at bihi ayatuhu fa huwa al qadim al munzal wanda idan ba a manta ba mun sharhanci gaɓaɓɓun wannan baiti haɗi zuwa ga inda ake cewa wala fi rabbihi naqasun wanda akan wannan gaba muka tsaya imam ba abanta ba mun dauko bayani daki daki game da imani da alqur'ani imani da alqur'ani da abin da ya kunsa Tunda da cewa imani da alqur'ani yana masala imani da dukkanin da littattafai da Allah ta'ala ya saukar babban abin da yake ra'asul amri da kowane mumini ya imani da wannan alkur'anin a matsayin saukakke daga Allah subhanahu wata'ala wanda imanin da shan tafai a matsayin ɗori ne ko a ribar kafa ce amma abin da yake na wajibi na farko a kansa shine kai imani da alkur'ani cewa Allah ta'ala ne saukarwa annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam amantu bil qur'ani kenan ashrafi kutubihi wanda mun yi bayani dalla dalla a wannan gaba dume neman karin bayani sai kuma dan sukan mu da suka gabata guda uku na baya ko hudu zai samu waɗannan bayanai kuma gabatar da ma waɗansunsu a muka zo muka sharhanci wannan kalma ta ashrafi kutubi inda muka yi bayani akan ashrafiyatul qur'an ala sa'iril kutubil munazzalati wa ghayriha muka yi bayani akan ashrafiyya ta Alƙur'ani cewa a ahlus suna wal jama'a sun yi itiqadin akan sun yi itiqadin ashrafiyya ma'ana fifiko da daraja da ɗaukaka ta alƙur'ani akan dukkanin tafai da Allah ta'ala ya saukar dole ne mutum mumini ya imani da haka cewa alƙur'ani ya fi dukkanin tafai da Allah ta'ala ya saukar haka na kuma muke na mun babu aula idan mun to mutum yadda mumini ya yi a akan cewa alƙur'ani ya fi dukkanin wani zance da wani dan adam ya kekere shi ko ya ambace shi ko ya faɗe shi idan muka yi bayani a wannan gaba ta yadda waɗansu daga cikin al'umma ta wannan al'umma ta annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam raya cewa akwai wani abu da ya fi Alƙur'ani daraja har sau dubu kaza mun yi bayani dalla dalla a wannan gabar a cikin darsan da ta gabata wannan itikadin nan nasu yana yunaqidul ashrafiyya yana tufka da warwara ko yana fito na fito da daraja ta ashrafiyatul qur'an wato fifiko na alqur'ani kenan akan dukkanin zance ko dukkanin tafi da Allah ta'ala ya saukar da ma wanda yake bai saukar ba sannan kuma mun yi bayani akan a ashrafiyatul qur'an min haif cewa babu wata doka ko wata ka'ida ko wani littafi da za a ce ya fi alqur'ani babu wata doka da mumini zai dada da ita da tafi lissafin da Allah ta'ala ya saukar wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajibi ne kowane mumini ya itikadi a cewa babu wata doka ko ta ƙasa ko ta al'umma ko ta wurin aiki ko ta kaza ko ta kaza dan aka samu ta saba wa dokar Allah da za a ce wannan dokar ta fita Allah babu muminin da ya yadda da haka bal ba aqida ta ahlus sunna wal jamaa sun yi itiqadi i'tiqadan jaziman ala anna al-qur'an afdal min tilkal ƙawani Alƙur'ani ya fi dukkanin wasu dokoki na dan adam falala da matsayi da daukaka da alfarma da wajibtin wato zamanto a zartar da su a cikin rayuwa wani aqida ce ta ala sunna wal jama'a da ba a musulta sannan kuma mun yi magana akan laisa makhluqan mana aqida ta ala sunna wal jama'a ta gino akan itiqadi kudiri na zuci akan cewa alqur'ani ba halitta bane wanda wannan aqidar ita ma ta cewa alqur'ani halitta ne tunaqidul ashrafiyya tana eh, wa fito na fito da daukakan alqur'ani da matsayinsa da alfarmarsa kadda cewa wa'ansu daga cikin da suke cikin musulmai da suke rai imani a ransu cewa suna da aƙidar. a alƙur'anin nan halitta ne duk abin da ya zama to halitta kaga kenan bai kai Allah subhanahu wa ta'ala bai kai zancensa ba kuma a halin haka suna kallon cewa alƙur'ani mai a matsayin halitta ne ta Allah kaga an sa samun tufka da warwara idan Allah subhanahu wa ta'ala ya zama to shine madaukaki to ma ba aula ya zama to zancensa shi ma madaukaki ne akan dukkanin komai kaga ba daidai bane ya zama to cewa mutum ya yi ita cewa alqur'ani halitta ne ba sifa ce ta Allah subhanahu wataala domin in ka tafi akan cewa halitta ne kaga kina alqur'ani bai zama to shine madaukaki ba domin ku halitta ne ba sifa ba ce ta Allah subhanahu wataala kaga wannan yunaqid al-ashrafiyya lil qur'an al-karim duk mai neman ƙarin bayani akan wannan gaba sai kuma zuwa ga darasin kanmu da magabatar a baya to wala fi rafihi naqsu Gabanmu ta yau cikin darasi shine wala fi rasbihi na qasr ma'ana ahlus sunna wal jama'a ya yi imani da alqur'ani akan cewa me babu na qasu a cikin sa ya yi imani da alqur'ani kan cewa babu na qasu a cikin sa wala fi rasbihi na qasu babu na qasu a cikin sa babu tawaya a ciki shine aka ce amantu bil qur'ani ashraf fi kutubihi bal laysa makhluqan wala fi rasbihi naqasu aka ce wala fi rasbihi naqasu kaga nan an yi aqafin magana ne akan amantu bil qur'ani ashraf fi kutubihi bal laysa makhluqan aka ce me wala fi rasbihi naqasu an dori an gina wani zance bayan wani zance ta hanyar sanya wawun ta zama to wawul aqaf kace wala fi bihi na yi imana qur'ani a matsayin cewa shine bai zamanto wato toye ba wala firfi na kafin babu tawaya a jerin gwanin ayoyinsa babu inda aka ce ga ko inda ya tabbata cewa ga wata aya da ba ta cikin alkur'ani kuma Allah ta'ala ya saukar da ita ya umarci manzo sallama idan wana ta a cikin littafi ayar da ba a naskunta ba a rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi babu wata aya da sahabbai ba su rubuta ta wannan shine aqida da ahlus suna wal jama'a to yaga kuma ɗaiɗaikun wannan kalmomi na ga ce wala fi rasbihi na ƙasu aka ce rasbu aka ce rasbihi din nan a za mu kalli cewa a ita wannan kalma ta arratbu an gina tun da kama da ta rataba rataba ra'un ta'un ba'un ita wannan mahadda ta rataba tana da ma'anoni mabambanta ko a ciko ko a ce masu yawa daga cikin ma'anoninsu a takaice akwai a shiddatu nasu shine kafuwar abu ko takurewarsa da kafuwarsa a ƙasa a shiddatu nasu sannan kuma daga cikin ma'anarsa akwai ma shirafa min al ka durji تقول رتبة ورطب أكقولك درجة ودرج وتوانا معنا تبيو كانت أكر ما أشرف من الأرض ونتدو نقصة عندك فمن تدو ga tudu ya abin ya yi yunkura ya yi tozo wannan kalma da take da kace addurju ta fuskar wazani na sarfu kuma kace addurju تقول رتبة ورطب رتبة ورطب كقولك dardajun wa durjun a shi ne dai abinda ya zamanto cewa ya kumburo ya yi tudu na daga ƙasa ma'ana ta uku shi ne ma bayan sababata ya wasu ba wato kwarin da yake tsakanin asababa wal wusta as wal wusta nan kenan abin da yake kwari na da yake tsakanin dan yatsa da dan yatsa shine mai arrafu. to in kalli wannan ma'ana ta lugha guda uku da muka faɗa suna da alaka da wannan ma'anar ta cewa babu wani ƙasa tsakanin ayoyin alƙur'ani domin aka ce ma aya a asalin ma'anar ta larabci ce alama wanda alama za ta yi ɗaukan cewa ka kafa wata alama ka dauki ma'ana ta farko kenan ta za ce aka ce ashidatu wan nafsu shine ka kafa wata alama tsakanin wannan gurin zuwa wannan gurin kaga ka samu aya ke kusa tsakanin wannan aya da wannan aya sai a kafa wata alama da suke bambanta suke rabe tsakanin wannan aya da wannan aya ko wannan zancen daga wannan zancen to aka ce kuma ma'ana ta biyu ma ashrafa min al-ard shine tudin da yake eh, ya kumburo daga daga ƙasa kaga wani tudu wata alama wani abu da ya rabe tsakanin wancan bangaren da wancan bangaren kaga an samu tudu kaga ita ma aya tana masala wannan wani an samu dan wani tudu da ya raba wancan zancen da wancan zancen kaga me a ah, rasu kenan haka na ma'ana ta uku ma bai da sawatu ba. wannan kwarin da yake tsakanin asbaba wal wusta shine arrafu kaga ita ma wannan ma'anar kamar ayoyi ne haka ga sunan daban-daban aka samu kuma abin da ya rabe tsakanin su kaga me shi ce al'aya kenan wala fi rasbihi naqasun ai wala fi ayihi naqasun amatu bil qur'ani ashratu kutbihi ballata makhluqan wala fi ayihi naqasun mata aka amfani da rasbu domin ta bada don haka a ita wannan ma'ana ta wala fi ratbihi na ƙasun wato ita wannan ratbu tana nufin wala fi aihi na ƙasun kenan kamar da muka ambata in ka kalli wannan kalma ta na ƙasu an na wala fi na ƙasun an na ƙas ka iya cewa hata a hausa ana iya cewa na ƙasu na samu na ƙasu kowa ne ya samu na ƙasu amma ma'anarsa a harshen larabci ita biddu tamar wato akasi na cikar abu shine annaqsu wa huwa min naqasa ƙusu naqsan naqasa yanqusu naqsan asbabina nafara yansuru nasran nafara naqasa ƙusu naqsan wa nuqsanan wa ƙasan. wanda fi'ili ne wanda yake lazumi ba muta'addi ba za ka ta'adiyya ne bisa ga al'ada ta ka'ida ta ka'idar sarfu ta hanyar ƙari da za ka yi imma bi tad'if aw bi ihda ahruf ziyada daga ce naqasa yunqisu tanqusan ay sayara shay'a naqisan daga ce naqasa yunqisu naq eh, a tanakusan ai ya tauya abu ya sayar shi a in ya mai shi wanda yake naqisi ba cikakke ba ai ghaira ta kace an naqasu al qadru al zahib min al shay ba'da tamami kace shi naqasu din nan shine wani gwargwado wanda yake aka rasa shi wani gwargwadon wani abu da aka rasa min al shay daga wannan abun ba'da tamami bayan ya cika sai aka rasa wani bangare to kaga an samu na kasu a cikin wannan abin da yake da a cike amma sai aka rasa wani bangare nasa kaga an samu na kasu ke a ma'anar wannan gaba ta wala firas bihi na ƙasun cewa da kasin aqida ta ahlus sunna wal jamaa akwai imani cewa hadith alqur'ani laysa binaqis alqur'ani ba tawayyi bane babu na a cikinsa bayan cikarsa da a gama wahayi ba a samu na kasu ba a cikin wannan littafi da Allah ta'ala ya saukar li'anna da'awar na sunafil ashrafiyya domin da'awar mutum ita al’ul’ani tawaye ne akwai su ayoyi da da ba sa ciki da sahabbai suka yi kaza suka yi kaza to na abin ai zai kore ashrafiya ta alqur'ani mafi daraja mafi tsarki mafi cika mafi kamala zai kora haka wato alafa fa'il kutubul munazzala zai kora wannan daraja ta qur'ani da da zamanto cewa fi dukkanin tafai da suka gabace shi kamar a taura da injila da aka caccanja su zai zamanto cewa shi ma qur'ani tunda an caccanja shi an cire na cirewa an ƙara na ƙara kaga zai zamanto cewa me bai fi shawarar tafan da Allah ta'ala ya saukar ba لأنها ناقصة لم تصل من التغيير والتبديل domin wannan tafai a taura da inzila da irinsu taurarin tafai ne sun samu tawaya sai da ba su kubata ba daga at-taghyir shi ne shine jayawa da sassaƙawa kama huwa ma'ruf kamar da yake abin da yake sananne a wajen ɗaliban ilimi فإذا كان القرآن مبدلا ومغيرا yanzu idan Qur'ani ya zamanto cewa shi ma an masa abinda da aka a tare da Injila ma'ana al'ummar su ma'ana al'ummar wannan zafan sun caccanja su wala iyadu billah a Qur'ani a haka kamata da ilfirat dalla kamar da wannan kungiyoyi batattu suke itikadi a kai fa hada yunafil al-khatamiyyah 'an al-Qur'an to wannan da'awar fa wato tana kore kasantuwar ƙur'ani shine cikamakon littafai wani abun da'awar in dai ta zama to gaskiya to kenan bayan ƙur'ani akwai littafin da Allah ta'ala zai sokar domin idaje waccan matsalar ta faru da alƙur'ani alƙur'ani ya zo ne domin ijaddada da'awar ko saƙon littafin da suka gabata bisa ga laifin da al'ummatan wancan lokacin suka suka kacin da sakon Allah sallallahu ta'ala sai suka da alqur'ani domin imaye gurbin wannan domin kuma idan mutum shiriya ga wanda yake neman shiriya domin wancan littafin ya samu matsala an lalata shi to wanda yake neman shiriya haɗu da Allah lafiya sai zo ya rike alqur'ani sai zama zo aka ce qur'ani shi ma ya samu matsala ka kenan Allah ta'ala kenan zai aiko wani annabin da wani lissafin kenan domin isa zaman to yayi rahama ga bayi sun samu shirya da ta dace su har da shi da ita kaga kenan in dai wannan da'awar ta inganta cewa qur'anin tauye ne to kina akwai wani annabin da zai zo a baya domin alqur'ani wato ani akwai sifa ta khatamiyya a da shi alqur'ani shi ne cikin makwaltafai da zai rufe kofa zai tabbatar duk abin da Allah ta'ala yake so koyar da shi kuma iso bayi su su haɗa shi ta hanyar bauta da su hasan al'ur'ani sun yi zaman to ƙur'anin an canja shi kaga hasken da yake tare da shi ba hasken da Allah ya zai da shi ne shirye da suke tattare da alƙur'ani ba shirya da Allah ta'ala ya da ita ba ne kaga kenan akwai buƙatar wani manzon ya zo a baya akwai buƙatar wani littafin ya sauka a baya kaga an samu wato eh, a tanafi kenan tsakanin wannan da'awar da wannan da'awar wannan ma haka kuma zai sami za a samu kore da'awar manzana salam shi ne mafan annabawa inda ƙur'aninsa ya samu matsala haka na akwai bukata a samu wani annabin da ka bayi da zai zo ijaddada mai abinda sahabbai wani iyazu billahi wanda suke faɗa kalaya na alqur'ani akwai bukata a samu wani annabin da zai zo da wani littafi domin qur'anin ya lalace kamar yadda abin da aka aiko annabawan da suka zo ko manzon da Allah ta'ala ya koshe karshen zamani domin a taura ta lalace injila ta lalace da aka aiko manzo sallallahu alaihi wasallam domin me ikawo sabon littafi zai to shiriya da rahama ga talikai to in yazo qur'anin ya samu matsala to akwai wani annabin da yazo baya kenan wannan Allah ta'ala kun bai hukunta haka ba wannan bisa babin kadar kenan wato kaddara yadda Allah ta'ala ya tsara rayuwa ta kasance na'am wa ma'ana hada annahu lam yakun alquran risalatan tuhyi رسالة الكتب السابقة التي عب... التي عبث بها عيد الكفار سابقا kaga haka zai inda wannan da da'awar tansu ta inganta to zai zama a ƙur'ani ke ne bai zamanto wata risala da za ta raya sauran saƙonnin littafin annabawan baya ba ke ƙur'ani ya zo ne domin iraya saƙonnin littafin annaba da ta gabata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ya zama to shi ma ya lalace kaga kenan ba zai aikin sa ba kenan wani tafan da allati abika biha aidil kuffa wanda kafirai suka yi wasa da wani tafan suka lalata su ka shigar da karerai da shirbici da abin da yake bai kamata ba walam yakun rasul sallallahu alaihi wasallam mujaddidan wa khatima domin sanar zai zama to kenan ba shine mujaddadi ba kenan na dukkanin nubu'a da ta gabata a baya musulun bai zama son mujaddadi na addinin annabi ibrahim ba bai zama son mujaddadi na addinin annabi isa ba bai zama son mujaddadi na addinin annabi musa ba ke bai zama to a matsayin cikamakon annaba ba ke nan daga shi babu wani annabi domin in ya zama to addinin sa lalace to akwai bukata a san wani addini na karshe da yake shine mafi inganci wani kawai za a saurari annabin sai a saurari zuwan littafi kaga an samu tufka da warwara kenan wanda ke ba zai taba yiwuwa ba Allah ta'ala ya haka fa hada yunafi hikmata irsal rasul sallallahu alaihi wasallam akhir az-zaman wallahu al-musta'an Allah ta'ala muke neman tsari game da irin waɗannan mugayen aqidu da rafida in shi'a matattu suke ita kaji a kai so in kalli wannan aƙida ta cewa alƙur'ani sauyayye ne na ƙisi ne kaza kaza kaza kaza a mutanen farko da suka fara wannan da'awa ta cewa alƙur'ani sauyayye ne su ne 'yan shi'a a tarihin musulunci babu wata firka da ta fara awar alƙur'ani ta yi nufi shi'a wanda daga hannunsu ne turawa da suka karɓar na aƙida daga hannun suka karɓa daman ɓangare guda biyu na suke da wannan da'awa daga shi'a sai mutane da ake kiran suna orientalist mustashirikun suna suke da yake ƙadin cewa alƙur'ani da matsala alƙur'ani tauyayye ne mutanen farko da suka fara wannan aqida kamar da na ambata su ne shi'a sun ya kan domin su jingina tuhuma ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun ci mutanen banza ne dole abin da zai ba da batanci ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi shi'a a shirye suke shi'a suna koyin ga yahuda da nasara a cikin wannan aqida ta tabbatar da alqur'anin tauhidi ne domin yahuda da nasara suna ganin tunda sun canza da tafansu bayan gushewar annaban da Allah ta'ala ya aiko musu to ai sahaban Muhammad su ma sun yi sun canza littafin da aka saukan musu kaga suna wannan da a wannan domin zamanto a samu daidaito su ma sun yi wayannan su ma sun yi shikenan kowa wakatacce ne kenan dama shine yake nuna alaƙar shi'a da sauran wayannan addinai yaudanci da nasaranci dama an shigo riga jini ne domin a yi wannan batancin a nuna cewa ɗaya da wancan addini da wancan addini duk ne ko ku yadda kan bata kuke kamar da mu ma kun yadda a kan bata muke ko a zo a addini ɗaya a zo a yi rayuwa ta bai ɗaya babu bambanci wannan shine abin da yake bayyana a fili kamar da kowa yake gani a rayuwar yau da muke ciki so yan eh, shi'a su ne suke da fara wannan aqida ka fara ya ita ƙarin wannan aqida akan cewa alqur'ani din nan tauyayye ne kamar yadda babban shehin su na farko da ya fara wannan aqida shine Hisham bin al-Hakam wanda ya mutu shekara ta 190 wanda shi ya rai cewa alqur'ani amma ƙirƙire shi ne lokacin sayyidina Usman yau kamar da orientalist suke faɗa suna suna da itikadin ta qur'ani ne lokacin sayyidina usman aka kirkire shi wai cewa alqur'ani na haƙiƙa so ida bihi ila sama an dauke shi qur'ani na haƙiƙa da man salam ya barbi ai ta'ala ya dauke shi zuwa ga sama ba'da martadda sahaba bayan sahabai sun yi ridda ai sai aka ɗauki ƙur'ani na gaskiya a haka wannan ƙur'anin saban sai na usman ne aka shawara cewa ya kamata tun da wancan ƙur'anin a rasa shi a dan har haɗa dai a samu abin da za a dinga bautawa Allah da shi amma wancan tun da sahabai sun yi ridda sun bar addini to kaga wancan ƙur'anin dole Allah ya dauke shi domin a tsarkake shi shi yasa sai wasu aka yi dai haɗe-haɗe aka ce ga ƙur'anin kaga wannan shi na kaida ta farko koko oh, wannan mutumin mai suna hisham bin al-hakam shine wanda ya fara kawo wannan kaida a cikin musulunci littafi na farko da ya fara tattara waɗannan da auyi na ƙarya da ɓata a littafai na shi'a shine littafin babban malamin su mai suna sulaim bin qais al-hilali ah, wanda a siya tattara maganganu da suke da alaƙa da wannan aƙida tasu da manufa tasu wanda bayansa an sami manya-manyan malaman shi'a da suka gaba da yada wannan mummuna aqida ta cewa alkur'ani tawiyi ne alkur'ani tawiyi ne alkur'ani na ƙasi ne ba cikakke ba ne suna faɗa haka ne domin mu daidaita da yahuda da nasara wajen cewa su eh, eh, littafansu an canza mu mana ma an canza shi kenan kaga sai sai ku yi mana shiru to daga cikin malaman shi'a da suka cigaba da yada wannan abin wannan aqida mummuna akwai ali bin ibrahim al-qummi babban shehin shi'a kenan a wanda ya mutu shekara ta 307 kita falqur'anu minhu nasikhun wa minhu mansukh ya fara jirwaye kamar wankan qur'ani ai akwai nasikhi da mansuki akwai nasikhi da mansuki kaga akwai abin da yake babu shi kenan sai sai wanda cewa wa minhu eh, harfun makana harfin a ƙwar'ani akwai wani harafi da aka sanya shi a bugiran wani harafi da ɗaya harafin an cire shi wa minhu muharrafun akwai a ƙwar'ani akwai ayan da an caccanja su an jirkita su ba haka suke ba wa minhu ala khilafi ma anzalallah a cikin qur'ani akwai abin da ke sabanin abin da Allah ya saukar wani zance ne kawai na wani na sabai suka zuba domin mun toya mai gurbin abin da Allah ta'ala ya saukar haka na ya ƙara cewa وأما ما هو على خلاف ما أنزل الله وهو قوله yake cewa amma misalin abin da yake nuna eh, abin yake sabanin abin Allah ta'ala ya saukar akwai fadin Allah ta'ala da yake cewa kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wato tu'minuna billa akwai wannan ayar fa abu abdullah abu abdullahi shi ne da as-sadiq kamar da suke yawan fada eh, sai ke cewa faƙala abu abdullahi alaihi salam ya ƙare hadhihi al-aya خير أمة يقتلون أمير المؤمنين والحسن والحسين بعد علي shin kana nufin ya kashe kuntum khairu ummatin wa khairu ummatin su ne waɗanda su kashe amirul mu'minin da alhassan wal hussein faƙila lahu wa kai fa nazalat ya buna rasulullah to ya wani aya ta sauka yanzu wai a can bakinsu jika manzana yake cewa wai kare ummatin su ne za su kashe alhassan wal hussein ma'ana wato suna wasu kusa yana da kadin cewa sahabbai ne suka kashe alhassan wa hussein wanda ke karya ne ba nan magana ba ce to shi kenan to sai aka ce masa to ya wannan aya ta sauka ya kai jika manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala inna manazalat kuntum khayra a'immatin ukhrijat lin-nas sai suka ce wai da afar Sadiq ya ce wai ga yadda aya ta sauka ba khairu ummatin bane a kuntum khaira ummatin ukhrijat nas shine abinda Allah ya saukar masu sabu suka murde suka ce khairu ummatin ne domin ta dace da sufas domin ta dace da su ba ba ta dace da wato a imma ta ahlul bait ba ikita ila an qala wa amma ma huwa muharrafun minhu fa huwa qawluhu amma inda suka caccanja misali akwai fadin sa lakin Allah ya shahadu bima anzala ilayk fi aliyin anzalahu bi ilmi wai malaikatu yashhadun wai lakin Allah ya shahadu bima anzala ilayka fi aliyin kowa ya san ba haka Qur'ani yake ba anzalahu bi ilmi wai malaikatu yashhadun wa qawluhu ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbika fi aliyin وإن لم تفعل فما بلغت رسالته <laughs> وقوله إن الذين كفروا وظلموا آل محمد حقهم لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا وقوله وسيعلم الذين ظلموا آل محمد حقهم أي منقلب ينقلبون وقوله ولو ترى وقوله ولو ترى الذين ظلموا على محمد حقهم في غمرات الموت <laughs> ومثله كثير irin wannan gasunan nan da yawa wadda ka zuba cikin tafsir lukummi a cikin makaddima ta littafin tun da ka shafi na 14 zuwa 18 za ka tarar da maganar sannan kuma ka duba wancan littafin nasu na fasul khidaf fi tahrif kitab rabbil arbab shafi na 25 al-muqaddimatu salisa ko na Husaini Nuri kina a tsabar wanda ya mutu shekara ta 1320 zaka tada ƙari akan wannan daga cikin malaman su suka tabbatar da alkur'ani tauyayye ne malaman shi'a kenan akwai Muhammad bin al-Hasan as-Saffa wanda ya mutu a shekara 290 daidai ومن ذلك قوله قال أبو جعفر أبو جعفر ياتي شنو وتو الزواج كينم آه، عليه السلام أما كتاب الله أما كتاب الله فحرفوا وأما الكعبة فهدموا وأما العشره فقتلوا وكل ودع إلا فقد تبروا wai littafin Allah sahabai sun canja ka'aba su ruje sannan iyalan mazasar ɗaya'yansa da jikokinsa sun kakkashe kulwa daya illa atabaru dukkanin wani wata wata ajiya ta Allah ta'ala sun baranta gare ta daga karwacin idin darajat zuzu'i na biyu shafi na 296 shin babi mai suna babun fi ƙaunar rasulullahi sallam a sallallahu alaihi wa alihi ni tarukum fikum as-saqalain kitab Allah wa ahli baiti kadu ba dai fasul khitab fi tahrib kitab rabbil arbab shafi na shida. haka na daga cikin shehunan shi'a da suke da itiqadin a wannan da'awa ta alqur'ani na tsini ne ba cikakke bane akwai shehinsu mai suna sa'ad bin abdullahi al-qummi wanda ya mutu shekara ta ɗari uku da ɗaya wa min zalika qawluhu babu ta fil ayat allati khilaf ma zalallah wai babu da zai magana akan taharifi na ayoyi ayoyin da suka zamanto abu su saɓanin abin da Allah ya saukar ما رواه مشايخنا رحمة الله عليهم علماء من آل محمد صلوات الله عليه وعليه كان أبندا شهنم على مصر رحمة da rawaito daga malamai da cikin albaiti Allah ta'ala ya ƙara yadda a gare su a gaban ki ɗaya kaga wannan babu ne sashi ko babu su harifin ayat allati hiya khilaf ma anzal Allah kuma sun bi har anwar za ga babi shi ma babu ma a fi kayfiyati jam'il qur'an wa ma yadullu ala tagayyu wa ma yadullu ala taghayyurihi aw wa ma yadullu ala taghayyurihi kana fasul khitab dai shafi 100 a shafi na 26 haka da magana ta muhammad bin mas'ud al-ayyashi da mutu 320 yake ce an abi ja'far alaihi salam qala laula annahu da fi kitabillah wani ƙusa minhu ma khafiya haƙuna ala zihida wai ike ce abu ja'afar wato da ke nan yana cewa laula annahu zida fi kitabillah ai ba da ban an yi kare a littafin Allah ba wani qisa minhu ma wani qisa minhu ba da ban kuma an tauye wasu ayoyi daga cikin alqur'ani ba ma ka fi haquna ala zihida da haƙƙoƙin mu ai ba su buya ba ga hankali amma in sun buya ni mai hankali ba zai gane ba masu da an ciccire ya kaga ba za a gane haƙoƙin mu ba ka tafsir al-ayyashi juz'i na ɗaya shafi na 25 to haka na ba shehinsu muhammad bin yaqub bin ishaq al-kulaini Ar-Razi, wanda ya mutu shi 328 yake cewa wai abu abdullah ya ce inna al-qur'an allazi ja'a bihi jibril ila muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sab'ata ashara alf aya wai ƙur'anin da jibril ya zo saukar da shi ga annabi muhammad sallallahu wai akwai ayoyi dubu goma sha bakwai ayoyi dubu goma sha bakwai kagame sabon zuciyar da sun cicira wannan sauran dubunan an ba sai tsiraru kowa ya san ayon alkur'ani yanzu ga baki ɗayensu dubu shida ne da ɗari biyu da talatin shida ka kuma sahabbai an ce kenan sun tira nawa dubu goma sha ɗaya ko da wani abu inda su shi a sun ce dubu goma sha bakwai ne kuma abin da yake yanzu haka wato a ƙur'ani shine ayoyinsa 6,236 to in ka duba cikin usulul kafi juzu'i na biyu shafi na 826 cikin kitabu fadlul qur'an babu nawadir za zaka sadda wannan magana ka duba fasul khitab shi ma shafi na 100 eh, na shafi na 25 zuwa 26 al-muqaddimatu thalitha da ga wannan magana haka da kuma akwai Ali bin Ahmad Abdul Qasim al-Kufi ya mutu 352 wanda shi ya yi ikirari ma akan cewa ijma'i ne na malamin shi'a kan cewa qur'ani muharraf an canja shi yake cewa ما إجماع أهل آه، القبلة والآثار من الخاص والعام أن هذا الذي في أيدي الناس من القرآن ليس هو القرآن كله وإنما و و وأنه قد ذهب بين القرآن ما ليس هو في أيدي الناس وهذا مما وإيه سوى وتبسك إجماع ga القبلة ma'abuta wa gaba kiɗansu da kaskeɓantattunsu daga magarinsu sun haɗu a kan cewa ana na hada labi fi aidin nas min alƙur'an laisa huwa alƙur'anu kullum wai abin da yake hannun mutane na alƙur'ani ba duka nan alƙur'ani ba ne ba duka ba ne kaga bai cika ba ana in conclusive wa annahu qad zahaba min alqur'an ma laisa huwa fi aidina ma'ana wani abu na qur'ani ya fice ko ya tafi ya wato baya cikin abin da yake hannun mutane wani abu duk an ciccire shi yake cewa kana fi tilka suhuf sha'min qur'an kariha wa usman wai a cikin waɗannan wato mushafi na qur'ani akwai wani abu da da sai zama usman wai ya ƙi iga baya so a ce ayoyi ta zana na fara alibai ta a ce a gan a ƙur'ani ba a zala wuce cire mai ajin na sai cire don mutane kasu zamanto suna ganin wannan ayoyin sai na usman sai cire wal iyadu billah haka na a cikin da kasu malamansu da suke wannan ita akwai furatu bin ibrahim al-kufi ya mutu shekara ta ɗari uku da da hamsin biyu wanda ƙirƙira karya ga abu ja'far al-baqir rahimahullah kuma ala ta'ala ya tsare shi game da wannan karari da suke jingina wa albaiti ya wai nazalar jibra'il alayhi salam bi hadhihi al-aya hakaza bisa masharau bi anfusakum bisa masharau bi anfusahum ayakfuru bima anzala baghyan fi ali wai haka Allah ya saukar bi kamar sharau bi anfusahum ay yakfuru bima anzalallahu baghyan fi ali wai haka Allah ya ce kaga wannan sabanin abin da Allah ta'ala ya saukar ne yau kar manta wata magana ta wato Ali al-Kufi wata magana ta da na fara ambata qirwatin al-istighasa fi bid'i salasa juz'i na 1 shafi na 92 a cikin babin fima abda'ahu salif minhu cikin wai abinda na uku ya kirkiro daga shi kenan akwai a ciccira wa'insu ayoyi kenan da suke magana akan farar alibai wani iya zubilla kamar da suka ambata wani kuma maganar kuma da shi furatul kufi ya ambata ta bi sa mashrabi an fusahum an yakfuru ma anzalallahu baghyan fi aliyin kaiwa cikin tafsirinsa tafsirin furatul hufi safha ta 60 kenan za ga wannan magana a sisutul baqara to haka na takasin malamansu da cire wannan aqida akwai muhammad bin ibrahim nu'mani wanda ya mutu shekara ta uku 380 a ah, yake cewa daga al'afbab binu nubatata ƙala sami'atu aliyan alaihissalam ya ƙun wadanda su zina ali alaihissalam yana cewa ka anni bil adam fasaɗiɗuhum fi masjidi a fi masjidil kufa yu'allimuna nasa ike cewa kamar gani ina kallon wato adamawa suna zaune a cikin masallaci suna karantar da mutane alkur'ani kama unzila kamar yadda aka saukar da shi mana lokaci zai zo kamar ina kallon sa yanzu da hakan zai kasance قلت يا أمير المؤمنين سيس يا أمير المؤمنين أول ليس هو كما أنزل إن القرآن دا أجي كرنتاوا باكما دا الله إسوكا بني أجي كرنتاوا فقال لا مهي منه سبعون من قريش بأسمائهم وأسماء آبائهم سيسنا عليه ويتي إنا ai ba ba kamar da Allah ya sauka aje أنت ترى أبا an daga cikin abin da aka cire an tura sunayen mutum saba'in daga cikin ƙurashawa da Allah ya ambace su da sunayensu da sunan iyayensu duk an shafe su sabai sun ciccire wani ya zubi kamar da suke ambata wa ma turika sai wa abu lahabin illa izra'an ala rasulullah sallallahu da annahu ammu wai ba a bar wato suratul masadi ba ta tabbata da abu lahabin wata kawai illa an yi ne kawai da a ga manzo da sallam kawai an san amunsa ne isa ba a cire ba isa ba a cire ba duk an cire sunayen dushauran an cire surorin da sai magana a kansu amma shi an bar an surarsa ne domin a yi ɓatanci ga ma'aiki irin inda tunanin shi a yake tafiya sai a da abu sai a ce wai an yi domin batanci ga mace haka ta more yake ga abu yadda Allah ta'ala saukar da shi sai a wata mummuna fansara da wani fa wai ka ga nan suna cewa wai suratul masad ta tabbatar da abin lahabin wata wai sahabbai ba su sire ta bane saboda shi batanci ga ma'aiki saboda me shi abu lahab dan uwan mahaifinsa ne haka wannan wannan mutum ke sai a juya abu ga gashi ga yadda Allah ta'ala ya abu sai a ce a'a Allah ta'ala kaza ko ko a ce sahabbai kaza ne suke sun yi kaza sun yi batanci ga ma'aiki Anas ya ce kaza ma'awiya ya aikata kaza sai a burkita ma'anar abu ko wanda bai je makaranta ba zai fahimci da al'amuran suke ba yanzu dan an an ce mutum da ya zo ya ce ma sahabbai sun sita qur'ani an tattare sunayen munafakai an tattare sunayen kaza an koyi idan suka munafakai suna nufin sahabbai amma amma shi wannan abu lahab an bar sunansa ne saboda domin a ci ga ma'aiki domin dan uwan mahaifinsa ne kaga an canza abu abu ya kuma ra'asan al'aqi wa sama ta koma ƙasa wal iyad billah Allah ya kiyaye daga cikin shehunan su da suke da wannan i'tiqadi akwai Muhammadu Nu'man al-mulaqab bil mufid wanda ya mutu shekara ta 413 wanda ya rubuta al-safin sa suna awail al-maqalat a cikin safha ta 46 eh, yake cewa واتفقت eh, واتفقت imamiyya ala anna أئمة الضلال khalafu fi kasirin min ta'alikul qur'an wai malaman su ko shi shiya imamiya sun ittifaqi akan haƙiƙa shugabannin bata khalafu fi kasirin min ta'alikul qur'an sun sassaɓa wa gaskiya cikin da yawa daga cikin ayoyin qur'ani wani kusan da su hada alqur'ani mana wai a imatu balal su ne sahabbai shugabannin bata sun sassaɓa da yawa wajen tattara ayoyin alkur'ani wa azilu fihi an mujibu tanzili sun kaucewa abinda Allah ta'ala ya tabbatar an kakkauce wa suna nabi biyu alaihi sun saba sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baki daya wa azma'atul mu'tazila shi sa zai ce ai shi rubo da sunan ce ma yasa ibi sunna mana wai sahabbai wai sun saba sunnan manzon Allah shi da suke faɗa yi da ka ba wasu sabon magana ce faɗe ta ba shi wannan ga suna faɗa wai wai sahabbai sun saba wa abinda Allah ta'ala ya tabbata na ƙur'ani sun caccanja sai kuma sun saba sunnar manzon Allah kawo magana sa da ta su kaga ɗaya take وأجمعت المعتزلة والخوارج والزيدية والمرجئة وأصحاب الحديث على خلاف الإمامية في جميع ما عددناه sannan wake ta wai mu'tazila da khawarij da zaidiyya da murji'a da ashabul hadith sune ahlus sunna wai sun tafi akan sabanin abinda imamiyya suka tafi akai kin da abinda muka ambata to kaga wannan magana kaga ta fito ƙoro-ƙoro akan cewa a maganar ba ta da kan haka na a wani malami dai mai suna a muhammadu nu'man wanda ake masa da ƙabi al-mufid ya faɗa a cikin littafinsa mai suna al-irshad wai abu ja'far salam ya ce wai idza qama idza قام قائم ala muhammad idza قام قائم ali muhammadin wai idan mahadi ke shine qa'imu ali muhammad idan mahadi ya zo baraba fasatida sai ya kakkafa wani tanti tanti ko ko da wani gidaje liman yu'allimun nasar qur'ana alama anzalallah wannan gidaje ko nan tanti tanti din zai yi su ne ga waɗanda za su koyar da mutane ƙwa'ani irin yadda Allah ya saukar da shi ba irin yadda sabon so koyarwa al'umma ba wai fa abu ma ya kuna alayya min hafazatul yau abu mai wahala a gare ni shine abinda masu haddar ƙur'ani a yau suke yi لأنه يخالف فيه domin ومن يصابع sun asali wajen tattara ƙur'anin an san matsala haka ba shi ne wanda Allah ta'ala ya so ka bake ta haka na wato ne ɓatun lahir da za'iri da mun shekara ta 1112 ya ce kitarawa ashabuna wa mashayikhana في كتب الأصول من الحديث وغيرها أخبارا كثيرة balagat hadda tawatur kita malaman sun rawaito hadisai da yawa da suka kai haddin tawaturi fi an al-qur'ana qad araba lahu at-tahrif wa kathirun min an wa wa ba'd ziyada cewa al-qur'ani an samu tahrifi a cikin da kuma da yawa da kaski da kuma da kuma da yawa daga tawaya da kuma ba'd ziyada da kuma ƙari an samu ƙari can da can a cikin alƙur'ani ka duba wannan magana ka duba cikin ah, nurul barahin au anisul wahid fi sharhi a ah, tauhid cikin juza'i na ɗaya shafi na 226 babu alƙur'an ma huwa na alda za'iri za ga wannan magana haka na akwai abul hasan al'amili jimur shekara ta 1140 ke cewa ke cewa ilam an alhaƙa la mahisa anhu bi hasab al-akhbar al-mutawatira al-atiya wa ghayraha أن هذا القرآن الذي في أيدينا قد ba فيه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء من التغييرات كتوا haƙiƙa gaskiyar da da ba za a kauce mata ba bisa ga la'akari da ruwayoyi mutawatirai waɗanda suka zo da waɗansu da waɗansu da suma ba ma mutawatirai ba kenan an na haɗar ƙur'an Sha wannan ne allazi fi aidi fi aidina wanda yake hannunmu qad waqa'a fihi ba'da rasulullah sallallahu alaihi wasallam shay'un min at-taghayurat wai bayan manzon sallama wani qur'anin ya haɗu da canje-canje da gyare-gyare da kwaskwariwa da yawa yadda aka cire a waɗanda suka cire qur'anin suka cire wa asfalar lazina jama'uhu ba'dahu kaseeran mai da kalimat wanda suka tattara qur'ani sun cire da yawa daga cikin kalmomi wal ayat kuma sun cire da yawa daga cikin ayoyi wa inal qur'an al-mahfuz amma a bukira al-muwafiq lima anzalahu Allah ta'ala ma jama'ahu ma jama'ahu Ali wa hafizahu yake cewa wai alqur'ani wanda ya zama to kiyayeye gabaran duk abinda aka ambata na canje-canje wanda kuma ya dace da abinda Allah ta'ala ya saukar kwabo da kwabo shine qur'ani da sunna alaita Tattara shi kuma ya haddace shi ya kiyaye shi ya killace shi idan mutu cewa ila an wasu da ila bin hasan har ya kai zuwa ga lokacin alhassan bin ali kenan shi ne wannan ƙur'anin da yake na gaskiya amma wanda yake ba shi ba kaga ba ƙur'ani na gaskiya ba wa haka za ila an ha ila ƙawa'in haka haka haka wani ƙur'anin aka dinga alabar suke ta gadansa har zuwa ga lokacin mahadi da zai zo shi zai fito da qur'anin gaskiya daga hannun alhassan ta fi hannun wato ana alhussein daga haka da haka an mahadi ya karba sai ya ya shiga cikin kogo da haka qur'anin eh, ba zai bayyana ba na gaskiyar sai lokacin da mahadi ya bayyana mahadin shi'a kenan da babu lokacin zuwan nasa sannan sai da qur'anin da yake na gaskiya kamar da suka ambata wannan magana a kalubar cikin littafin mir'atul anwar shafi na 62 su makaddima ta biyu kenan da suke bayanin fi bayanin ma yubihu uku a ba, a tagayyurin fil wai makaddima da za ta yi bayani akan abinda zai bayyana faruwar canje-canje daga cikin alkur'ani a takaice shi'a wani tafiye tattaci cewa alkur'ani tauyayye ne a tafiye tattaci cewa alkur'ani canjajje ne gurɓatacce ne amma min babil insaf ba dukkanin tarar na shi'a bane suke da wannan itikadin an san akwai isna a shari'a akwai zaidiyya akwai kaza akwai kaza da yawa amma shi a isna a shari'a suna da wannan aqida an shi alqur'ani canjanje ne amma zaidiyya ba su da wannan aqida amma isna a shari'a irin waɗannan ta'um waɗannan mutanen suna da wannan aqida cewa qur'ani gurbatacce ne qur'ani kaza ne qur'ani kaza ne wanda har sun fito har sun turo dan kwangilan su a cikin ramadana shekara uku hudu ba da ta gabata yi ta wannan magana cewa qur'ani canjanje ne an tura kaza an sa kaza wanda wanda suke ba su da kan gado ba su da tushe balantana makama a ciki da insha Allah ta'ala idan Allah ta'ala ya kama haduwa ta gaba za mu kalli maganganu na orientalist da kuma maganganu da suka faɗa na shigohi akan eh, nuna cewa qur'ani. akwai ta cewa a ciki akwai guraren da aka cire akwai ayon da aka cire da kaza da kaza insha Allah ta'ala sanan magana akan matsayin wanda yake da itikadin alqur'ani tauye ne ya sa ya ingancin imaninsa mumini ne ko ba mumini bane insha Allah ta'ala zuwa ga haduwa ta gaba a bisa cewa lokaci anan ya kamata mu dakata abinda ne daidai Allah ta'ala ya ba mu lada abinda ne kusuri Allah ta'ala ya ce mana fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh